abin shekara kafafen yada labarai ta whatsapp ta facebook da zai sauran abubuwa da yawa to mutane ba sa akwai abin da ya kamata musulmi kowane abu yana da sos din da inda ya kamata a samo shi wanda muna da spring council ko islamic affairs yana da shugaba a ƙarƙashin wannan akwai moon sighting committee national moon sighting committee a ƙarƙashin spring council ya kamata duk abin da ya shafi tafiyar watanni a tuntube su tunda abu ne sai an fita an nema an gani sai a ba da labari sai a watsa in ba a gani ba sai a yi shiru ke gobe daya ga wata wanda shine abin da ya faru kenan wata sai yau ya tabbata daya ga wata insha Allah mutu ya tuka kamar yanzu haka zai iya ganin jinjirin wata dan karami to alhamdulillah muna tafiya kuma da kasashen duniya a lissafin mu da yawa a yau shine daya ga watan muharram ta shekara 1436 Allah madauki sarki ya nuna mana wannan shekara lafiya kuma ya ba mu sa'a duk abubuwan na alkhairi da ke wannan shekara Allah ya sada mu da shi wanda yake da shari Allah ya kare mu Allah madauki sarki ya sanya mu cikin mutanen da wato suke sa'a shiga wannan shekara ah, kuma yan uwanmu da suka rantu a shekaran baya Allah ya gafarta musu mu da muka rage Allah ya samu cika da imani idan namu ta zo Allah ya samu cika da imani littafin mu da muke karanta kamul jana'is na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani wa alaikum assalam na'am na'am bana ya kamata wata a sama za a daya ga wata Allah madauki sarki ya ba mu wato albarka da ke wannan sabuwar shekara muna cikin matsala ta hamsin da biyar walƙiyamu laha mansukun ko wa huwa ala nau'aini muna magana akan hamlul janaza wato ɗaukan jana'iza daga inda aka yi zuwa magabarta to akwai matsala da wanda annabi sallallahu idan aka zo mutane suna zaune aka zo wucewa da jana'iza sai a zauna ya zaura ce kowa ya zauna daga nan kuma sai aka soke wannan sannan aka je inda za a aje ta kuma su ce a tsaya a zauna sai an aje ta kuma kafin kowa ya tashi to waɗannan duka abubuwa wato an an shafe su shine matsalan da mai littafi ya kawo shi kuma tsayuwa a jana'iza ala waini ne nau'i biyu ne alif shine qiyamul jalisi idza murrat bihi tsayuwan wanda yake wato mazauni idan aka zo wucewa da jana'iza muna zaune an zo za a wuce da jana'iza to da miƙewa za mu yi sai ta wuce in ba rika da za mu yi daga nan sai mu zauna to an soke wannan yanzu in ba rikawa mutum zai yi ba za a iya wucewa da jana'iza yana zaunensa bai yi laifi ba an gane ba wani abu sai dai rikawa zai yi sannan wa qiyamu al mushayyi laha inda intihaiha ila al qabr hatta tuba ala al ardi da kuma tsayuwan wanda ya rikata lokacin da aka kai kabarin har a aje ta a ƙasa kenan abin da ke nuni ake nuna wannan hadisi ke nuni kenan idan aka zo makabarta zama ake yi an gane to daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaya tukuna sai an aje ta sai an gama aje ta daga nan sai a zauna kenan asali shine zama ake yi in aka isa gabar magabarta in akwai wurin zaman to shi yasa sai aka ce to a tsaya ba tsayuwa za a yi ba har a binne ta to yanzu wannan ma an shafe da an zo kawai me za a yi sai a zauna an gane ba maganan tsayuwa kenan shine wa dalilu ala dalika hadisu ali radiyallahu anhu abin da ke dalili akan haka hadisin da yazo daga ali bin abi talib Allah yarda ji wa lahu alfadhu yana da laffuza daban-daban hadisi na farko قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ميجي يا صيا سبوا دوت mu ma sai muka miƙe tare da shi in suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki ba sa tambayan annabi me yasa ga sun ga yayi kawai su ma sai su yi to annabi ya miƙe su ma sai suka miƙe a tsaye sun majalasa annabi sai sake zama wata rana bai miƙe ba kenan fa jalasna mu ma sai muka zauna ko kuma da ya iso kawai makabarta sai ya zauna ba tare da ya tsaya an aji gawa ba mu ma sai muka zauna kenan da ana tsayawa sai an aje ta da an ga tana zuwa ana miƙewa to daga baya sai aka shafe wannan wannan hadisi farko kenan imam muslim da sahabi da tsayalisi da ahmad suka hadisi hadisi na biyu kana yaqumu fil janaiz annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kana kenan yana tsayuwa yana miƙewa in aka zo wucewa da jana'iza ko kuma in aka kawo ta makabarta kafin a ajiye ta sun majalasa ba'adu daga nan baya kuma sai ya zama yana zama kaga wannan nuna an shafi kenan hadisi guda ɗaya kam ya zo an ayi kaza kuma hadisi ya nuna an shafe wannan wato hukunci imam malik da imam shafi'i da abu dawud da su wannan hadisin hadisi na hukumin min tariqi bin amr bin sa'ad bin mu'az daga wadi dan amru dan sa'adu dan mu'az qala shi shahidtu janazata fi bani salama wato na halarci wata jana'iza a kabilan bani salima faqumtu sai na tsaya wato a tsaye ina jira a ajiyeta mutane sun zauna ni na ki zama faqala li nafi'u bin jubair nafi' bin jubair sai ke gaya mana ijlis ka zauna fa inni sa akhbiruka fi hadha bisabatin zan baka labari na gaske tabbas akan wannan al'amarin da kai wato zan gaya maka hadisi da na samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke faɗi haddathana mas'ud bin al-hakam annahu sami'a ali ibn abi radiyallahu anhu برحب برحبة الكوفة وهو يقول شيء مسؤول بن الحكم الزرقي تياجي علي araban kufa wato a ciki a masallaci a haraban masallaci na kufa wa huwa yaqulu don aliyu anan yayi mulkinsa sa yana fadi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyam fil janaza annabi da yana umurta mu akan mu tsaya in aka zo wucewa da janaiza thumma jalasa sannan ya zauna ba'da zalika bayan haka wa amarna bil julus sai ma umurce mu ma mu zama kenan ta kenan an soke wancan tsayuwa na da imamu shafi'i da ahmad da ibnu hibban da hazimi suka rawaito wannan hadisi da imamu al-baihaqi ma rawaito hadisi hadisi na hudu qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma al annabi ya miƙe lokacin da aka zo da jana'iza hatta tuba har sai an aje ta wa qama nasu ma'ahu mutane su ma sai suka zaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qa'ada sannan annabi sai sake zama ba da zalika bayan haka wa amarahum bil qu'udi ya umurci mutane su ma su zauna bi ma'ana ba sai sun tsaya ba wannan shine hadisi na hudu hadisi na biyar من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع سينا هلرجي وتجنائزة كسر إراقي سينا قمتاني أتسنا جرا أجي تتافين سزونا ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا سينا علي أننا مسو كزونا كزونا كزونا kenan ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga musu ba tsayuwa babu yanzu an soke wannan tsayuwan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad amarna bil julusi ba'da al qiyam da ana tsayawa daga baya annabi sai umurce mu mu zauna kenan kaga an shafe tsayuwan wannan shine masdar shin wannan mas'ala kenan mas'ala ta gaba wa istahabbu liman hamalaha ay yatawadda liqawlihi sallallahu alaihi wasallam an so wanda ya dauki jana'iza yayi alwala kamar yadda aka so wanda ya wanke jana'iza ma ya yi wanka to wanda ya ɗauke ta shi ma an so ya yi alwala saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke mamaci ya yi wanka wanda ya ɗauki mamacin kuma an so ya yi alwala hadisi ne ingantacce ya gabata a mas'ala ta talatin da ɗaya wannan shine karshen wannan babi da yake bayani akan hamlul janaza wato ɗaukan jana'iza ko rika jana'iza mu yi bayani akan rika jana'iza din kashi biyu wanda ɗaya daga inda gidanta zuwa inda za a mata sallah daga inda za a mata sallah kuma zuwa inda za a binne ta wanda ya reka daga inda za a kai sallah zuwa binnewa ya fi falala sai as-salatu alal janazati daga ɗauka ta sai me sai sallah wannan shine babi na gaba kenan was-salatu alal mayyit al-muslimu fardu kifayatin wato ayima al-mayyit al-muslim sallah matacce musulmi to farali ne na kifaya me ma'anar faralin kifaya farale aka samu mutum goma sai biyar suka je suka yi wannan aikin sun dauke ma nan biyar ɗin kenan biyar ba su da laifi shine fardu kifaya amma goma duk suka gi zuwa duk sun taru su yi laifi to fardu aini kuma idan goma ne to kowannen su dole je yayi ma ma'anan fardu aini yanzu to sallah akan jana'iza fardu kifaya inda za a zo na a sami akwai jana'iza wasu sai suka je suka yi sallah wanda ba su je ba ba za a ce su yi laifi ba sun dauke mu sai dai ba su samu ladan ita sallar da wa'ancan suka samu ba amma kuma ba za su yi laifi ba to sallah akan jana'iza farali ne na kifaya li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha domin annabi yayi umurni akan ayi sallah ma janaiza fi ahadith azkuru minha hadith zaid bin khalid bin khalid al-juhani daga cikin hadisan da an bace hadisin zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhu كيف لأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر أرى عندك ياكن خيبر wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ka zo aka samu annabi ga wani fa ya rasu muna so ka zo ka masa sallah fa qala sai annabi shi sallu ala sahibikum a ban da ni ku je ku masa sallah nan sai ya yi ma mutumin nan sallah shahidi ne a yaƙi ko to akwai laifin da yake kenan ta tagayyar wujuhan nasi lidhalika mutane sai ransu ya ɓaci suka ji ba su ji daɗi akan haka ba sun zo wannan mutum akwai matsala kenan tare da shi <coughs> faƙara inna sahibakum galla sai ni ce abokin kunnan ya yi abin da ake kira gulul gulul shine a yi yaƙi kafin a raba ganima ya samu wani abu ya ɗauke je ya ɓoye shine gulul sai ni ce ya yi wannan aiki fi sabilillah a yaƙi da aka fi sabilillah fa fattashnahu sai muka binciki mata'ahu kayan mutumin fa wajadna harzan min kharajil yahudu la yusawi dirhamai sai ga abun da ya dauka irin abubuwan da ake sa a wuya kaman eh, kaman gol amma wani abu ne ne sunansa za ga mutane suna sashi da irin yana da dan wani kaman hanci ana yin wasu suna yin ado fulani suna yin ado da shi to yahuda yana shi amma na gol bai kai dirhami biyu ba ma sai suka ganshi a kayansa irin wannan ya sata sai to sai su gane shine dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yake masa sallah wa man yaqul fa inna ma wa ma kana nabiyin ay yaqulla wanda yayi gululi shine za a sashi kenan ba mutumin kirki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake masa sallah imam malik da abu dauda da sai wannan hadisi shine ke nuna kenan ana mutum mamaci sallah tunda sun kira annabi yi sallah dama sun san al'adance mutu ya mutu za a masa sallah to annabi zai masa sallah sai annabi ce a ku yi masa sallah imam malik da abu dawud da nasa'i da ibn majah da hakim da ahmad su karaita wannan hadisi imam hakim ce hadisi ne ingantacce ka kan shardin buhari da muslim mai littafi ke faɗi wa fihi nazar akwai abun mm, kallo wato akwai magana akan wannan hadisi mas'ala ta biyu ta gaba akan sallah wa yustafna min dhalika shakhsani a wancan muna magana akan wajibi ne in mutum ya mutu a masa sallah ba wai wajibi ne ni da kai da kowa da kowa je masa sallah ba sallan da za a masa ita wajibi ne a masa amma ya ka samu wasu sun masa sun dauke wannan ba kaman wajibi ne ce to amma wajen wajibcin amma mamaci sallah akan istithna'i mutum guda biyu su ba wajibi bane sai dai in an masu din ba laifi an shar'anta za a yi masu amma kuma ba wajibi ba ne daga ciki sai ke fari wa istafna min zalika shakhsani fala tajibu salatu alaihima akwai mutum biyu wanda sallah ba ta zama wajibi a kansu ko da su mutu ko da an je an binne su ba tare da sallah ba ba yi laifi ba Nan masu sallah ma yayi shine na farko a tiflu alladhi lam yablugh yaro da bai balaga mu yi bayani a baya can daga cikin wanda ba a masa sallah yaro dan annabi sallallahu alaihi wasallam da yarsu ibrahima yayi wata goma sha takwas kafin ba masa sallah ba daga ga ta ce aisha bai masa sallah ba haka aka ji aka binne shi kaga wannan yana nuna kenan ba wajibi bane a masa sallah kuma ya tabbata annabi yayi masalla yara ƙanana wanda aka kawo su rasulai to kenan kaga ba wajibi bane ya kai sallah ba wani abu in ba yi ba kuma ba komai shine na daya sifilu yaro wanda bai balaga ba kamar balaga shekara nawa kenan daga sha biyu sha biyar nan ko daga duk yaron da bai kai haka ba ya rasu ba a masalla ba ba wani abu yanzu ba za a ce wajibi ne a masalla bai kala ba yi laifi an gane abu na'am matsala ne da suke boyuwa ga mutane da yawa wannan to ba kowane littafi za ka ga wannan matsala ba to an ɗauka duk wanda ya rasu ko da barinsa aka yi yan haife shi sai ya rasu to ana gani kamar wajibi ne sai a masa sallah to ba wajibi ba ne za a iya kai shi a binne shi to shi ke na'am dama sallah na yi addu'a ne da gafara ko shi ne ake to shi kuma ba wani abu tare da shi yasa lian nan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yusalli ala ibnihi ibrahim alaihi salam shine hadisi domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai salla kan dansa annabi ibrahimu ba lokacin da ya rasu قالت عائشة رضي الله عنها عائشة كيف لي مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم دان النبي يارس وهو ابن ثمانية عشر شهرا ينا دوتا قوم شا تكوس شكرا دوتا شدا كينا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مسا صلى أبو داود يروي تونا حديثي da Ahmad kuma isnadin sa hadisi ne Hasan a wannan ma Ibn Hazm yake cewa hadha khabarun sahih wannan ingantacce ne الثاني حديثي نبيو أي مو نبيو وندا با وسهلا Sallah magana mun gama da yaro kenan na biyu wanda ba wajibi ba a masa sallah amma za a masa sallah ba wani abu shine ash-shahid mu bayani a su hamza can baya wanda yi shahada ba dole ba ne a masa sallah in aka masa kuma ba wani abu lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i uhud wa ghayrihim domin annabi bai salla akan shahidan uhud ba da wasu su ma wa fi dhalika thalathatu ahadith akwai hadisai guda uku da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla akan su ba hadisi na farko ya gabata a mas'ala ta 32 da mas'ala ta 50 da ya shafi 52 walakin zalika la yanfi mashru'iyyati salatu alaihima sai dai ba a kore cewa za a iya musu sallan ba in aka musu sallah ba wani abu in ba a musu ba abin da ake nufi anan ba a yi laifi ba shine kawai don akwai a akwai kuma wuju haka ce ya halatta a yi kaza addini ne don aka ce ya halatta ya abu kaza to in aka yi ba laifi in ba imama ba laifi shi sai ce ya juzu ya halatta a yi kaza an gane ko wa tushra an shar'anta kaza to ba ana nufin wanda bai bayani fi amma ke waye jibu to nan ne za ce wajibi ne yanzu to amma an shar'anta a musu sallah din za a yi musu sallah saboda annabi yayi ma wasu shahidan sallah yayi ma wasu yaran sallah bai yi ma wasu shahidan sallah ba bai ma wasu yara sallah kuma ba shine ke faɗi wannan baya kore za a iya musu ɗin ba domin ya shar'anta biduni wujubin ba tare da cewa wajibi ba akwai hadisai da yawa da suka yi bayani akan haka hadisi na farko da yake magana a tushra'u salatu ala man ya'ti dhikruhum an shar'anta yi sallah kan wayannan mutane a tiflu yaro ɗin biduni wujubin ya halatta a masa walau kana siktan ko da bari ne kuwa amma musamman in har an halitta masa kama an busa masa rai amma kafi a busa rai ba za a kira shi dama mata ce dama babu rai ballantana ya mutu kenan sai ya kai kwana ɗari da ishirin wata nawa kenan a ciki wata hudu kenan uku ya kai wata uku kenan to daga nan ya kaife shi an busa rai don arba'in arba'in arba'in so uku so hudu ko daga nan ne ake busa rai ɗari da ishirin kwana to in ciki ya kai haka to wannan abin da ke ciki yanzu yana da rai ya aka fidda ci ko aka zubar da shi to an yi kisan kai an gane shi yasa ya kamata a sani lokacin da za a iya zubar da shi don sai ya hukunci yanzu kisan kai ne aka yi ko kuma yanzu kawai ciki aka zubar sai zama laifi ne na haramun ne na zub da ciki kawai amma har aka busa rai aka fidda shi to kaga maganan kisan kai ne ake magana yanzu a ah, malam mai abawahul bayan muhammad abin shangida ya bayani mai tsawo aka wannan matsala a littafinsa to saboda haka yake bambanta tsakanin zub da shike haka kawai da kuma kisan kai to sai kawo har abin da in ya kawo na wannan kaga magana ta ɓaci kenan aka ce mutum ya yi kisan kai na'am alaikum salam to fara bari mu kira sallah bari to sai mu tsaya a nan akan mutanen da aka shar'anta musu sallah amma ba wajibi نعم